Eh, uf haka da fatan yan uwa za ku biyo mu sau da kafa domin jin tsakin labaran da muke ɗauke da su a yau hausawa dai na cewa abin kwarai ake maguɗa shi ko na bakin ciki sai dai a rushe da kuka kamar dai yanda yan uwa kuka sani jaruman nan wato aisha market ta sake lashe babbar kyautar sai da yawo a kan harkar tsara fina-finan zaman lafiya a lafiyar a yammacin afirka wanda kudaden da ta samu idan aka hada kyautar baki daya sun kai adadin kudin da suka kai miliyan goma sha bakwai kuma abin farin ciki bancin kyautar an kara nada ta a matsayin jakadar zama lafiya wannan abun kwarai ne da ya zamanta yan uwa ku nuna farin ciki ga yar uwarku lamarin da ya sa da ya tuni dai shugaban kasa muhammad bazum ya aika wa aisha makiriyar asalin jihar da magara da sakon taya ta murnar lashe wannan kyautar abinda ya kira da abin alfahari ne ga kasar nijar wannan ba tabbas abu ne abin alfahari ne gare mu duka baki daya wanda ya yi ya zamanta mu fito mu nuna farin cikin mu da murnan mu ga 'yan uwanmu to 'yan uwa dai duka dai a nan dai muka zo ƙarshen wannan labaran kuma a matsayin tunatarwa muna tanar da 'yan uwa idan farkon zuwa ku ne wannan shan tamu mai albarka kuna iya laika kasan bidiyon mu akwai inda aka rubuta abone da kalmar faransanci ko kuma subscribing da kalmar turanci kuna iya taba shi sai ku yi gaba ku danna kararrawa hakan zai iya baku damar da lokacin da muka saki bidiyo za ta zo muku a daidai lokacin da muka sake ta idan kuma abin ya birge ku kuna iya danna jam ko sai ku ɗauki bidiyon ku yi fartashe group whatsapp facebook domin zuwa ga 'yan uwa duka duka dai a nan dai nake fatan allah ubangiji ka ƙara ɗaga mu nijar da sauran ƙasashen musulmai baki ɗaya na haka a nan nake ce ma 'yan uwa salamu alaikum